tashi aya ta ashirin da bakwai haka ne aya ta ashirin da bakwai da shida ba da bakwai bakwai da lahun mamara da kalli masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من المسجد وتخرج المسجد من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك wanda zai ba ka ba wanda zai hana maka ba wanda zai kwace maka inda Allah ya so shi ne yake gudana wannan ita ce imani masu imani cikin da su utul mulka kakan ba da mulki man ta sha'u ga wanda kake so ka ba shi duk yadda na so sai na ga wanda ya fi duk yadda suka so sai na wanda ya fi kila kina ta kokarin ki kamo wani abu kina faɗi tashi sai ki ga wata ya zo maka cikin sauki Allah ne ya ba ta ba sai ki kike gajiyawa ba ba kuma gaje ko kuma sakacin ki ko rashin kulan ki ne ya hana ki ba in na ganki na sararin samaniya ki kina kasa sai ya faɗi wallahi yana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kuma abinci ne sai ya kullum duk da kike duk kike kike in akwai rabonki a nisan duniya ko dai ki bi shi ko ya biyo ɗayan biyun nan sai an yi shi don haka tuhutul mulka man ka sha kai kadai Allah kake ba da mulki ga wanda ka so na daga cikin babban mulki da Allah ya zaɓi wanda ya so ya bashi Allah ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabci na ƙarfi daga shi ba annabi kuma babu wani manzo wanda ya samu tsawon annabci kamar ka dan ta faɗa tashin alkiyama daga ciki Allah ya ba shi mulkin da duk duniya babu gefe kuma mutane da alƙarni الله أعلم حيث يجعل رسالته القرآن يجي أي الله ya san wa zai ba mulki hakanan Allah ya san zai ba dukiya hakanan Allah shi ya san wanda ya cancanci lafiya da sauran duwani abu da ɗan adam yake fatan dacewa. Tu'utul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki a hannun wanda ka yanzu ko kasan nan kika duba tsofaffin shugabanni rayu guda nawa ne da su ne suke juya ƙasa yanzu da su ake juyawa a ƙasar juya su ake yi a ƙasar su ga wannan suna nan da rayuwarsu ga baban gida na nan da rayuwarsu ga ubasan gida nan da rayuwarsu ga wancan abdulsalam na nan da rayuwar su ga su nan dai banda gwamnoni da yawa balantana kananan alhaji ciyamomi balantana ɗan ƙanƙanin faro kansula saboda haka kina zaune sai ki ga Allah ya dace abin da baki taɓa tsammani ba kuma wata na zaune tana ta alfahari tana bibi da kai ai mu ne kaza ko kaza an cire ta daga kaza ta koma gari da tsagirin tana kallo Allah kenan za ka fa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut duk mu dogara da Allah rayayyen da baya mutuwa ko ba baya yi balantana ba. wata izu man ta sha kai ke ɗaukaka ka girmama ka kambama ka buwa yadda wanda kuna zaune a gida kuma dubi gidajenmu sai ka gani wa da wa da ya da ya da wa da wa da ya da ya da uba da tsanin uba da wan uba da kaka da wade ne kan sai a haifi wata kan mutuna a gidan ko wani ɗan mutuna duk gaba ɗaya sai ya fi su mata, an a wajen Allah duk gaba ɗaya ya fi su kuɗi ya fi su mukami kai amma fito a ce ga mutunci sai ka ga ya fi kowa mutunci a gidan ya ya zo a ƙarfi inda zafin nema ne ko shekaru ko wani abu da ba shi ba kana ba a sani shi ba to mu yarda da Allah saboda mu fassara da abin da muka gani Allah ya yi mabawa ya so masa ne kuma haka ya shi ba ku zin man ta sha kuma a lokaci guda Allah sai ka kai kake kan an da wanda na so ka wani zai sama sai ka ga an taso shi kirai ya wargaje ne da faɗin labai ne da shugaba ne da mai kuɗi ne wani lafiyar shi za a kwashi in yana tafiya ka ji haka sana na motsi saboda lafiya amma sai a wayi gari tafiyar ta gagara in muna gani kuma kuna gani saboda haka mu yarda da Allah mu koma garin shi mu nema wajen shi ba boka ba tsafi ba duba ba aljani ima aljani ta kai shi yake yi yawa biya dukkan khair Allah mun yarda mun aminta mun ni wuya a hannunka alkhairi yake ka riƙe na wanda ka so ka ba wanda ka ga dama ka sako abin da ka so Allah ka sako mana alkhairi Allah ka sako mana dacewanka Allah ka raba mu da dana sani duniya da kiyama innaka ala kulli shay'in qadir wallahi kai kadai ne mai ikon ne komai sai ne kuma saboda haka kai ki tsaya kawai kina tunanin wani ko wata kullum ki tunanin mahalicci kada ki tunanin wance za ta tare min arziki ko wani zai ana ni ci gaba la in Allah ya yi ba wanda ya yi abinda Allah bai yi ba ba wanda zai yi shi wala واجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك da duk duniyar mutane da aljannu za su taru su ce kai suke so sai sun ɗaga ka sai sun mai da kai mai kuɗi sai sun mai da kai mai mulki sai sun biyar da kai daɗi wallahi ba sa iya yin maka komai sai abin da dama Allah ya rubuta naka kuma duk kuke ba ka kauna ta duk kuke Allah sa in turbe sai kawai ina da kuwa in Allah ya ce ni ce mamma. kawai sai a baku da kifa ido cikin dare da kun kasa bacci an yi hasada na kai wallahi sai dare kala sai ni tun daga goma har karfe biyar ido ya ci hanta shi ga wanda ake ma hasada yana can yana bacci baccin ma kamar na dolaye ni yau na zuba da lalalaba shi yi daɗi a ma can sai ka ji wani gurnanin daɗi daɗi ne wani ya samu haka Ka kai ya dame mu da gurnani shi ko yana shan daɗi shi akul akul akul mu yadda da Allah duk inda mutum Naka ala kulli shay'in qadir wallahi kana da cikakken iko akan komai yanzu nan da ya mutu wata in ta huda da kanta inda ana sai da mutu sai ta tsaye kawai sai ta ce kowa ya ba da akawun a mashi ta hansu ba ko ajiyan Allah wani a mashi baiwan ƙarfi an zo wata nan ɗaiɗai da ɗaiɗai in dai ba taron dangi za a yi mata wajen sai ta ka da mu a buga da wannan ta shi mai kashin zaki ne mai kashi ɗaya haka Allah ya yi ta nufi ɗaya sai ki jikit ta ki fadda ce bai wanda Allah ya yi mata kenan wata kuma Allah ya yi mata kwakwalwa in dai a tunani ne a ilimi a hangen nesa a'a in an ganta sai a yi fatiha a tashi sai a yi fatiha a tashi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ahun yaqsimuna rahmatal rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dil darajat nan aya wai masu cewa dan wanda ta samu kaza dan me wane ya zama kaza dan ni ban zama ba Allah ya ce wai ku ne suke haba rahaman Allah suke ba da kuɗi suke ba da mulkin suke ba da lafiya suke ba da ɗaukaka yanzu kuma ta ko mijin ƙwarai wata za ta aura sai ta ce mun masa abin da ya gani a jikin jinta sai sai dole ne ki ga abin da shi yake gani eh kuma ita kauna ba a ziki ta gaba to yana kaunar ta sai yaya ce sai yaya ke kuma ba a kaunar ki sai ki kira kaunar ta a zuciyarsa ki tsaka naki ko mutane haka suke ba su san Allah ba Allah ya ce a ah, ku daina wahalar da kanku wallahi duk wani abin da ya yake rahamar Allah ne ya riga mu haɗa shi da bayi lokaci na yi za ki fashi Na ki ka sanna nan lokaci ne bai karaso ba lokacin na jirowa abba har gida za a bi ki da shi har ɗaki Allah ya ce mu ne muka sa wasu saman wasu wa hafa'ana ba'dahum fawqa ba'din a jiya. saboda haka dole na san da yawa kun fi ni ni kuma kila na ji wani haka rayuwa take cikin iko da hikima da kaddara da jihada na ubangiji ya ce allah kai ka kadai ne tulijin lailatin nahar kake fidda dare a cikin yini yanzu ba muna cikin haske ba ba muna cikin yini ba Ka ku duba muna cikin wannan yanayi sai mu ji mu cikin duhun dare inda wanda ya isa yanzu ya sa mana dare ba wanda ya isa Allah kawai ya isa ya rika hasken rana kuma wani abin sha'awa sanda za ka shiga daren ba zai maka banna ba kuma ba za ka ji wani canji ba za a bi yanayin mataki-mataki sai dai ka ji cikin daren saboda ɗan adam akwai wani abu wanda yake zai iya cutar da shi idan haske ya zo masa lokaci dai yana cikin tsananin duhu ko yana cikin haske lokaci ɗaya duhu ya zo masa mai tsanani yanzu kamar tana cikin duhun dare ne kawai sai a ɗan lorin rana irin ɗan sha biyu zuwa ɗaya ɗin nan ina gilas ɗin idan kai mutu saboda ba zai ɗauki hasken gaba ɗaya nan take ba to amma san da Allah zai ɗauke hasken ko ya kawo hasken sai a yi shi kaɗan kaɗan kaɗan yadda zai ba zai fata maka gani ba ba zai wani tasiri mummuna a jikinka ba ko ya gaba a jikinka Allah na. kuma a lokaci ɗaya wato ne na fara filai kana cikin dalili cikin yankin dare sannan ta wata ma'anar in muka hanga Allah ne shi kaɗai da hikimarsa da ikonsa wani lokaci sai ya tsoyi wani yanki na yini sai ya haɗa shi a gari sai ka bi jahan ya zama zan kalle wani lokaci sai a yanki wani yanki na jahan sai a tsara ma'ana sai hannun ya ta da sauri kullum haka na aukuwa musamman lokuta biyu lokacin hunturu a shekara da lokacin zafi a kai sun san muna da lokuta hudu a shekara ko ko a hausa ma hudu ne da larabci ma hudu ne an gane ko to muna da bazara muna da damina muna da kaka muna da rani yauwa na san ba kowa zai iya tantance waɗannan bai ce ai lokaci ka za ne bazara lokaci ka za ne damina lokaci ka za ne kaka lokaci ka za ne rani amma dai waɗannan yankuna guda hudu kowanne yana ɗauke da yanayin da Allah ya sa shi a kai an gane ko to haka Allah amma a taƙaice. lokacin hunturu hanyar nan ne tsanani za ku ga yini ya yi tsawo abuwar dare ya ji tsawo yini ya ji gajarta ya sa ma malamai suke cewa a shekara wa majiyar mu'min ya tuni lailuhu fa ya koma wa ya kasiru na haruhu fa ya koma? lokacin munturu shi ne lokacin shagalin masu imani jin daɗin masu imani saboda dare yakan yi tsawo sai ta kiyamun dangi gari rana takan yi gajarta sai ta azumi ga shi ba zafi ba shi ba wahala lokacin zafi kuma akan akarta ne dare ya zama karan yini ne da tsawo to haka Allah yake shigar da yini cikin dare ya shigar da dare cikin yini sannan wata farajin hayya min al-mayyit Allah kadai ke da ikon ya fidda rayayye daga cikin matacce rayayye daga cikin matacce ko wata hurju hayya min al-mayyit Allah na fitar da rayayye daga jikin matacce yanzu kika ga kazanki sai ke kwai in ba kin taba kwan ba ba zai motsi ba ruwa ne a ciki kawai eh amma kuma in aka je wani mataki sai kaga kuma daga wannan kwan lerai ya fito lerai ya fito kun gani yanzu nan da yawan ku akwai matakin mutane a tare da ku suna nan mataki ne kun gani yanzu wata nan tana ɗauke da rayayyu goma wata tana ɗauke da dozin ɗaya wata tana ɗauke da rayayyu yin dozin a kwana a tashi sai kaga suna kullowa kul Asana, kul gambobi kul ɗanko kul guba to amma a yanzu ke kin san rayayyu nawa kike ɗauke da su musamman wanda ba ta yi aure ba ga sunan 'ya'yan tuli a cikinta amma ba ta san su ba to ana zaune sai ka ga daga ruwan halittar da Allah ke halittar ɗan adam mataccen abu sai Allah ya da rayayye ya ta zazzara idan duna kamar yadda ya da mu gabu muna zara idan duna haka ne subhanahu wa ta'ala mai cikakken iko to kuma haka nan za ka ga mataccen mace Allah ya ba ta rayayyen ɗa ko matakkiyar mace arniya nake nufi eh arniya ko fasika ko ja'ira sai ga ta haifi waliyin Allah an fahimta to wace wannan Allah ne kuma in kika dubi tarihin musulunci zai za ki ga wannan akwai wani babban jarumi bacci a fagen yaƙi layi shakku lahul buba ana ce masa Khalid Khalid bai taɓa jagorancin yaƙi ba a yi nasara ba kun san baban shi shi ne alƙur'ani ya tsine mashi walidu bin jira. kun gana rayayye ya fito daga ina daga jikin matacce ga wani tukeken an ne can ana ƙara nauyin ƙasa da azaba ana ce masa abu lahab ana ce mashi wane to shi ma ya haifi ɗa kwamandan yaƙi na musulunci ana ce masa ikrima ɗan abu jahal na yayi ya fito daga jikin matacce to ko a rayuwarku nan na san wannan maganar da ne kawai kun samu misali za ku ce o oh, ku dubi wani ko wanda su suka haifi fa wani ko wanda amma ana ana na nagarta in aka ambace ta ko aka ambace ta an gama sai dai iyayen sai a hankali iyayen sai a hankali تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي kuma Allah yana fitar da matacce a cikin rayayi yana fitar da matacce a cikin rayayi ba ka za ki wace ce kai ba ita ba rayayya ba ce an an bar shi nan sai dai ya lalace matacce ne kuma da yawa akan gudda ruwan halitta ga mutane yana tashi ya tafiya ne ya ce ni ma na zama mutum da kaina ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka Allah yana kuma fitar da kafiri a jikin mai imani da dubi annabin Allah babban misali Nuh alaihi salam yana da wasu sukan ce kan'ana amma alkur'ani dai ya kira shi dan nuhu ba tare da ambatan suna ba duk wa'azin duniyar nan da annabi ke yi ya yi mashi amma ya ki musulunta har tuba ne ya zo yake ya na yarkan ma'ana wala ta kuma alkafiri na kala ta'awi ila jabalin ya asiru ni min alma haba dan dana zo ka hau jirgin nan tare da ni kai imani Allah ya ce ka kai ya haba ta da hallaka a cikin ruwan ne dariya ya ce wa ba kenan sai ka ce ma da ruwa sama ruwa ƙasa in zo min hau jirgi kalankai ya zo ya wace da mu ga dogon dutse ina gani san maka ne ba ba a ne Allah ya kiyaye yayi yayi da shi yayi yayi da shi ya ce a lokacin da yake ko ba suna cikin wannan magana ruwa na taruwa dutse duk tsoron ruwan dutsen na nufewa da wani ruwan ya zo ya irin kawai sai aka haɗa ya ce ba ma alaman dutse haɗa bai na humal ma'u mauju tsakanin minal na. shi kenan an gama da anni duka za ki ɗan annabi kun ga an fitar da matacce daga jikin wa annabi nuhu ko sai da yake kana dubu ba hamsin yana wa'azi dubu ba hamsin ba dare ba rana وترزق من تشاء بغير حساب Allah sai ke azurta wanda ka so azurta shi ba tare da ka lissafa abin da za ka ba shi ba. Mutum nawa ne ba su san dukiyarsu ba. Ko a nan akwai su. a cikin ku da za a ce faɗi kuɗin da kika mallaka in kika kuskure za a yanka ki wallahi waɗanda za a yanka a nan da yawa haka ne ko ba haka ba ne ni ma ba a yanka ni dan ba mamaki sai na gama lissafi in je in ga wata yar goma ta makale a aljihun wancan riga sai ma za a yanka ki waɗanda dai ba za a yanka ba yan kaɗan ne wanda ta kwana ba ko kwandala ko a asusu ko a aljihu ka ko ga yan kaɗan ne kwarai duk tsananin nan da ake cewa wayo wayo ka tarzuku man ka sha ubi gairin wani yana duban dukiyarsa ya sadaka ya kyauta ya isani ya ciyar da marayu ya ba bayan Allah fuqara'u masakini gina masallaci gina makaranta mashru'atul khairiyya amma wallahi ke ka ce an ɗebo ruwa a cokali cikin teku daga sama an taba da dukiya kuma ta halal ba kamuya muya ba ba sace-sace ba ta halal baiwa Allah Ta wannan ya za ka iya da shi ya tsere maka ko alajina wallahi baka fi shi sallah ba baka fi shi azumi ba baka fi shi duk wani aikin alkhairi ba baka fi shi azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kajin a jira sallah yana sahun gaba kuma in ya gama ya raba ma masallata dubu goma goma Allah Allah ne zaki za a haɗa ku a aljanna Allah ya ci ni ya ci Allah ka sa mu ma mu gan ɗan sahun gaba فترزق من تشاء بغير حساب kana ba da dukiya ga wanda ya so ba ka kirgawa ya Allah. Allah ka ba mu dukiya ta halal, ka ba mu ikon mu ciyar da ita a hanyar ka. domin ladan mu yawa sahaba ahli dukuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi khududi amwalihim kun ji jama'a musulmi Allah ka sa mu gari لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تتقوا منهم ضرر ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير jama'a musulmi ku saurara ga babban magana za mu bayani ne akan alhajjil fasil bainal imani wal kufri wa bainal imani wal nifaq za a yi maganan mumina ta gaskiya da jahu eh Allah ka sa mu cikin mu'mini na haka shi mumini ko mumina aqidar Allah tana cewa ka so mai san Allah ka ci wanda duk bai san Allah ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka haka musulunci ce, haka musulunci ya umarni haka kuma yake tabbatar da imanin masu imani الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويهفركم الله نفسا وإلى الله المصير جسيا جسيا بعد جبجين ومنافين إنا كان الله نيما إنا كونك باجي كان الله بانا سنك kana son Allah ina son ka ba ka son Allah ba na kaunar musulunci ke yawa duk wanda ke jin haushin mai imani to shi imanin nasa ya samu matsala duk wanda yake son mai imani to imaninsa ya samu matsala da musulunci kenan لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء kada masu imani su kuskura su riƙi marasa imani kafirai su ne abokansu aminansu abokanan hulɗansu abebanan ƙaunarsu Allah ya ce a kun ban yarda ba ban yarda ba min dole mu'mini da su bar ɗan uwansu mu'minai su rinka alaƙa da ƙawanta da abota da kafirai kowa ya tsaya matsayi bai san Allah ka shi sai dina Umar dan su ba a wata rana an nuna mashi dan uwansa wanda ya kashe kuma dan uwansa sai kuma ya musulunta daga baya aka ce ga wanda ya kashe dan uwanka yake ko ya iya da shi ba musulmi ne ba a ya musulunta an gama an gama kin koga sayyidina umar ne a yaƙin badar da aka kamo bustunonin yaƙi daga cikin bustunonin yaƙi akwai ɗan uwansa annabi ya ce umar zo abubakar zo ne yi shawara bursunonin yaƙin nan me ya kamata mu yi da su abubakar ya ce ‘yan uwanmu ne danginmu ne muna fatan in yau ba su imani ba gobe su imani a tura ma kowa haji ya biya a sake ke kaji umar kai kuma fa ya ce a'a Allah ne su ba ma ƙaunar ka ba mu dama tun mu cikin na kawunan gawa na ɗan uwana ne so ma ban dama in sauke kan shi kasa domin su san ba ma ƙaunan an ne Manzan Allah an ba shi shawara kala biyu dukan su sun yi bambaran kwai da juna haka ne annabi ya ce, kyau ba ya biyu sai dina abubakar Ke abubakar wato Allah ya yi masa zuciya irin ta annabi isa ya kai da ya yi ya ce zuciyarsa ta yi kama da ta annabi isa mabiyansa sun kafinci sun ce Allah ne su Allah ya ce ka ji abin da suka ce su ce Allah na ji in ta zubu hun fari na ko ibadu bari ka sauran hun fari na ka an ta zato mun azimu ya Allah bayan ka ne in kai masa azawa bayan ka ne in ka yafe musu ba ai da ma kai da yawan ya fara ne da yawan jin kai in ji shi abin da yake annabi Isa sai ya yi Umar yake kai ma zuciyarka irin na annabin Allah ne annabi ne da amabahu annima galuhu kanta kuma ya bayyana addu'an tsarana abin da yake so a yi sai hajji la ta zan alal arzi min al kafirin min ayya in da ka yi ta zargo ya birru ibada wala yalihu illa fajiran kafara Allah ka nufi kamar ne kamar ka da duk wani an ne a kabar nan da shi da gidansa duk Allah ne a markaɗe gaba ɗaya a huta wallahi wannan Allah Allah in karo ba wani na gari kuma ba za su haifi wani mutumin kirki ba an na suke ta tsara mana da a markaɗe su su da ƴaƴan su kai kuma kuma a da zuciyar ta irin ta annabi ya yi sai da ya yi ba wanda ya ci yadda amma za mu yi amfani da shawarar abubuwarka sai aka tsara musu kanta wanda zai da abin da zai biya yana da ilimi sai a ke karantar da ƴaƴan musulmi kamar su da rubuci na kasashen musulunci yana darasa yi. to bayan duk an wannan an gama sai aya ta sauka tana goyon bayan umar Na kana lin biyu an yakuna lahu asma hatta yusina fil ardi bai dace a ce wani yanzu manzon Allah farawa yana da fuskunan yaki ba kawai ana maganan a ba da fansa sai ya yawaita zubar da jinin anna a duniya duniya ta san cewa musulunci ba ta san wanda bai san Allah ba ta san wanda bai san manzansa sallallahu alaihi wa sallam yanzu sai amma ya za a yi Allah ya hada to Allah ya hada ya ko hada ko a jahannama iri-iri yana shirka wa kyau abin da kamar ya Allah ya riga ya yi ikon shi Allah ya yi ikon shi a ci gaba da zama da wanda Allah ya ce a rini mutum ya tashi yanka ya yanka ma babula da malam alhaji makwadaiciya kullum tana cin nama an ce akwai ta ce to haka Allah ya kaddara mana to haka Allah ya kaddara duk wata to hadu da shi al-akhillau ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqina ko kuma ma ba ta ma ya auren ba jahili ya zo kowa ya ce da lalatacce ne a ɗabi'unsa a addininsa a aƙidarsa ana min hassada an ga samu mai maiko da ki zama ɗan wake ki ta tsalle a cikin mai cikin alewa ƙasa ko dai ki mutu ne ki bar man ko man ya mutu ya ki ko kina rayan yana rayan ku zama gaya su ka yau a ce da ba haka suke ba kaga duk ta bushe ka san mai jin daɗi in wahala ya zo nan da nan yake narkewa ya tushe to ko da ma dai daɗin ya tabbata ya kanta ranar mutuwa ya aiko da mala'ikun azaba ana jajira kawo ruhi tana wayo wayo suna bugunta ya kuma gona hakun wa adbarakum don haka mu yi hasara mu yi hasara mu Allah da manzansa muso mai son Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man ahabba lillahi wa kariha lillahi wa hadiya lillahi wa abghada lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-imana in na son ki san ma'aunin imani ki so dan Allah ki saboda Allah yarda saboda Allah yi fushi saboda an saba ma Allah ki bayar saboda Allah ki hana saboda an saba ma Allah annabi yake duk wanda ya haka ya cika imani da Allah ka cika mana imani amma kawai mutum ya zama dauki biki sha mu tafi Allah ya kawai kamar ya fa'ali zalika duk wanda ya so ba wanda Allah ke so ba balaita min Allah ke ce shi ba kowa ba ne a wajen Allah Allah bai san shi na san ya jefa ta a azaba ba wani Allah ke kula zama ina tausaya ma uwan mu mata tana ganin mijinta bai sallah billahi da ba abin da ya sha mata kai masu dan imani ne za su ce a babu shawara ya za a yi yau ba kya sallah me hada ni da ke me hada ni da ke haba haba musulmi za ta ji da kawai yi ne nuna billahi wani yau mal asar da wadu na man hada laha wa rasula walau kanu a abu na ba'ahum aw abna'ahum aw shuwanihum ka ashiratahum ولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان Allah ya ce ba za ka taɓa samun masu imani suna ƙaunan wanda suke saba ma Allah ba ko da iyayensu ne ko da 'ya'yansu ne kun gani ko ko da cikin dangi ne da masu kiyaye wannan su ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu an ce mace imani kayan kwalliya ne kawai a baki ko ni ce ake sawa an iya sa hijabi da mai kayi shi kenan sai a zama mai imani aiki ne na imani wannan aiki ne na imani amma imani ma wa kama fil qalbi wa saddaqa bil amal sai ta cika da imani sannan ayyukanki kuma duk na gaggata ke mai imani ne ki, ayyukanki ki, alhamdulillah alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa illa an tattaku minhum tuqa sai ba in kun yi takiya wato an fi ƙarfin su suna neman mafita wanda in kika fito fili za a daɗa kanne sai ki ɗan yi shiru kamar kin yadda domin ki samu wajen da za ki kula ki ki rabi da makiya Allah to wannan a mastata'atin kika yi kafin ki samu kafa kafin ki samu dama to wannan baki yi laifi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani kai wa yuhazzirukum Allah nafsa ku kiyayi Allah inna lillahi Allah yake ku kiyaye ni to ko baban ki yake sala sala wallahi ki kiyaye ni ya za ki ji akwai matsala akwai matsala akwai matsala ballar kana mahalicin ki yake ki kiyaye ni ba kiki yaye ni ina ganin take ta kanki ba kiki yaye ni wa yuhazzirukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir suka makoma zuwa ga Allah take take zama kallon manan da Allah ya danke ki shi nan sai kuma a jirkice Allah ta tsanar da mu haka ne mu bar shi haka sai ya kai tambaya insha Allah saboda haka wallahi a yi a hankali amma mabiya yawan mu kullun kashi ne gari sai wanda Allah ya taimake ka Allah ka sa muna cikin wanda za ka taimakawa kada mu zama masu kunnin kashin hmm. to ina muke zo ka dan karanta mana يستغفر كل وقت لا إله إلا الله Allah ya saka malam da alkhairi akwai masu tambayoyi kala daban-daban tambaya na farko take cewa assalamu alaikum malam don allah ni ne mutum ne yake al'ada bai san ya ɗauke ba sai da safe to mutum zai wanka ya tafiya fita ya ci gaba da azumi shi ne ko koya ne a wanda ke al'ada da ka iya sani ya kauce da kai da tsari kama baki za ka yi ba ta da yanayi shi ya sa na daga cikin abin da suke ne haihu idan da azumi ne kafin alfijir ya fito in kin san kwanakin karshen al'adar yayi ki rinka dubawa idan kika duba kika ga dab da fitowar alfijir al'adar ki ya dauke sai ki yi minyan azumi ko ba ki samu damar yin wanka ba a lokaci in kika yi minyan azumi ko bayan fitowar alfijir kika yi wanka azumin ki amma in sai bayan alfijir ya ji dogon nan ne kika ankara ya dauke da sai ki ya haƙuri ki kama baki kuma za ki biya wannan yini an fahimce ni sosai amma in kika gano al'adar ki ya tsaya kafin alfijir ya fito ko da sauran minti biyar mai misali to sai ki maza ki kudurta za ki ci gaba da azumi gobe saboda haka azumin ki kuma lafiya lau don haka wanda ke wannan tambaya ka kama baki kuma za ki biya kama bakin ibada ce Allah ya sa ka malam sai da tambaya da wani ta assalamu alaikum malam Allah na kasance gidana yana gaban masallaci masallacin yana baya zan iya bin zan iya bin sallar tarawih ko wanda duk take gidanta an hana ta da liman sallah a masallaci idan tana so ta bi liman sallah to ta fito daga gidanta ta zo masallaci shi ne koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tannahu bima ke masajida ba bayan Allah mata in suna so zuwa masallaci ta ku hana sawa'an iyaye ne ko kuma maza miji an gani? ba a hana mace zuwa masallaci sai in an ga wata ɓanna to nan ɓannan ya sa za a hana ba don an hana ta zuwa sallah ba da wannan ma nake son in jawo hankalin 'yan mata su ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah iyaye kuma ku sa ido ɗan mata suna zuwa tarawihi da sunan tarawihi suna zuwa kamata ne wasu daga ciki ba duka ba yawa ko shekaran jiya mun yi asabu da wasu don haka iyaye idan dai ɗanki ba da ke za ta je tarawihi ba su ruwa to ko dai a haƙura ko a haɗa ta da wanda za su je tarawi duk shekara sai an samu irin waɗannan 'yan matan 'yan mun zaku 'yan mun kosa ba daidai ne ba ba daidai ne ba sannan hatta wanda take shiryayyen na tsakiya a aje waya a gida tarawihi za ta ba waya za ta ba kowa ta ije wayarsa a gida kuma za mu sanar ma da masallatai ne ya kamata duk wanda ta zo da waya tarawihi a yi zunje shi a kwaci saboda abin da suke yi shi ne samarin suke kira ko samarin su kira sai su fita su kalli kafu a je a yi samartaka mafi karanci ke kamar shekara biyu na taɓa gaya muku akwai yarinyar da aka kama ta ta zo tarawih ta fita ta je sun matsale da wani mutum a sako ko saurayinta to dan Allah lokacin ma na tahajjudi ne wajen karfe biyu zuwa uku sun matsale a sako suna shafa cikin juna ki gaya min lokacin da ake fatan dacewa da lailatul qadar lokacin da Allah ke saukowa sama ta ɗaya ya ce ina mai bukata ya roƙa na bashi ina mai du'adi na amsa masa ina mai neman gafarar zunubai ya manka na gafarta masa a lokacin ita take tsotsan bakin fasiki fasiki na tsotsan bakin fasika kuma da sunan ta fito tarawihi iyayenta ta bata sun je ta je ta hajji. sai wani ta ta ke yi to abin da ban tsoro ni ban san abin da ke damu da mata ba sai in aka je aka dawo mu ake wallahi mu ake yanzu sun aure miji ya tafi da mata ɗari in ba ya gaya miki ba za ki gani gantalalliyar da ta sai gantali da namiji da ya ba za a gane gantalalliya ne sun ga tun a duniya sun yaya zo sai dai mijin ya yi kawai oh to ai ba komai ba su na san akwai shaye-shaye da liƙe-liƙe da suke yi da liƙe-liƙe bin na sani ban jahilta ba amma wallahi akwai ba sun kin aure dole ba yadda za a fata halittar ki ta koma kamar yadda Allah ya halitta wallahi ƙaryen ƙaryen yanzu saboda lalacewa ba ma shan magunguna ba na a haɗe ba ma shafe-shafe da mannaman nan a haɗe ba yanzu har akwai shekarun likitoci wanda in mace ta zama gantalinta a titi in za ta yi aure za ta je a mata operation a dinke ta aikin banza an kara mata ruwa an kara ma wuta fetur sun je kuma wani yana dinke sai eh, ba lalura wadda ba yadda za a yi ba idan ya dinke shi za ki koma kamar yadda Allah ya yi ki wallahi ƙaryen wallahi ƙaryen in kin ƙara ma kanki azaba zaba, je kin sake sa wani halittar ki yana bi haba jama'a musulmi ina za mu ina za mu maita da kwadayi kamar jifa ne in ji hausawa duk sanda ya taso maka ka duka sai dukan ya wuce ka na lafiya amma in ka ce kai sai ka lasa ba a fasa maka kai don haka tarawihin ki in dai ba masallaci za ki zo ba su yi a gida shi ne ba a jin jam'i a gida ya saba mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma za mu tsaya nan sai mu addu'a kuma malami na da abubuwa da yawa insha Allah da yawa za a samu lokacin

ita kuma wannan kake dan Allah malam ka sa na addu'a ko a taya ni da addu'a ni na ne ke koyewa ba a karfi jirgin an kara mu a shiga a yi addu'a Allah ya yi akwai dai masu neman hanyoyi kala daban-daban malamin jira da shi kan وسلم kwanciyar hankali ya tsare a gidan nan sai zai aure zai aure sai ka ce yana kawo karuwa kuma da karuwa yake kawo ba za ka yi wannan kalman ba sai ka ce wai kazantan da ba ka gani da tsafta ba wuya ba wuya ita wannan ba maganan kishi ba tana zuwa ake nan sa ma tana ba maganan kishi ba abokiyar zaman ta mahaifiyarta ba ta da lafiya jinya jinya ta masa yadda za ta sai ta ɗauko mahaifiyata ta zuwa gidan mijinta da yardan mijin tana jinyar ta a gidan mijin ba haushe ya kance Allah shi ya san mene gawan mene gawan fari ita yadda ta ɗauko tana jinya sai ta haushi mahaifiyar kuma na nan hanyar kishiyarta ta ce ba ta yarda a ɗauke ta ba ita ba ta ci gaba da jinyar ta dama suna yi za ta ita ke kula da mahaifiyar kifiyarta kun san kuma ɗawainiyar jinya irin wannan amma ita ke kula da shi yanzu da duk mata irin ta ne duk mata irin ta ne da duniya ta zauna lafiya Allah ya mata albarka yanda ta kyautata ita ma Allah ya kyautata mata duniya da kiyama kuma Allah ya sa a ɗauki hannu yi koyi Allah sa mu ɗauki hannu mu yi koyi kullum kan ce miki in kina da yar uwa za ku zo karatu ko za ku anguwa saboda ƙauna ɗau majani ki ce mata bambu sai ta hau ki kai ta saboda ƙauna ba wai ki tsaya kina wani buɗe hanki kina wani zazza da idan kina ahalin mura waye almura haba haba ko banza musulunci da imani ya haɗa su ko ba komai ko ba haƙƙin makwabtaka musulunci da imani ya haɗa su ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin ɗan'uwantaka don wallahi ko kina so ko ba kya so aboki ya zama ki ta zama ɗan uwar ki tsaba ta kusa kuma ta kusa haka mu cire buɗan shedan da yaudararsa daga kwakwalwar mu wallahi mu rungumi addini rayuwar nan guda nawa wani lokaci baka mutum ba ma ga ka ba a yi da kai ka zama hoto kowaye kai kuma a'a rabana la tuzqulu bana fa abadu wa baytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.